صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Laraba daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin Afirka a yau sannan shirin mata a cikin al'umma bayan nan sai shirin mu koyi harshen Farisanci sannan sai shirin shiri bibiyar alkur'ani sannan daga ƙarshe ku saurari shirin duniyar mu a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba biyu ga watan agustan shekara ta dubu uku. wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan muharram na shekara biyar hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan agustan shekara ta alif tara da da ashirin biyu alexander graham bell makirkiri ɗan ƙasar amurka ya rasu an haifi alexander a yankin scotland na ƙasar birtaniya a shekara ta alif takwas da da arba'in bakwai daga baya iyayensa sun yi ƙaura zuwa ƙasar canada da farko sannan kuma suka wuce amurka a kasar amurka ne dai ya fara bincike akan sauti daga nan kuma ya haɗu da shahararren masanin ilimin kimiyyar lissafi thomas watson inda suka gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa wajen yin gwaje-gwaje sannan kuma da ƙarshe dai alexander graham ya ƙirƙiro wayar tarho mai ɗaukar sauti daga wuri zuwa wani wuri mai nisa masu saurare kokon sun cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga wata agustan shekara ta 1990 sojin kasar iraki karkashin shugabancin saddam hussein suka mamaye kasar kuwait wannan ya faru da rijin kaɗan bayan da kasar iraki ta kawo ƙarshen mamir da ta yi wa yankunan kasar iran wanda kuma ya jawo yaƙi na shekaru takwas a tsakanin ƙasashen biyu saddam hussein yana ikirarin cewa ƙasar kuwait irce ce jiha ta goma sha tara daga cikin jihohin kasar iraki da da kokarin da kasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi da ganin cewa saddam hussein ya kawo ƙarshen mamaya a kuwait hakan ya ci tara bayan watanni bakwai da mamayar ƙasar kuwait sojin ƙasashen yamma ƙarƙashin jagorancin amurka sun fitar da sojin saddam hussein daga ƙasar kuwait da ƙarfi a ranar 28 ga watan fabrairun shekara ta 1991 da ƙarshen masu ko sun san cewa shekaru 856 sa gabata rana irin ta yau goma sha biyar ga watan muharram na shekara ta 589 hijira kamariya aka haifi ali bin tawus wanda aka fi sa da sayyid ibn tawus a birnin hillan na kasar iraki ibn tawus ya fara karatu a gida sannan ya je birnin bagdaza inda ya kammala karatunsa a gaban manyan malamai na lokacin lokacin da yake da shekaru goma sha biyar a duniya daga baya kuma ibn tawus ya zama fi shaharar malamai a zamaninsa domin kuwa yana da yawan dalibai da kuma yawan wallafe-wallafe da ya yi a bangare daban-daban na addinin musulunci ibn tawus ya rasu a shekara ta 664 hijira kamariya yana da shekaru 75 a duniya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

wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Dakarun IRGC a nan ƙasar Iran sun gudanar da atisayin kare tsibiran ƙasa guda uku a cikin tekun Farisa. a falasino da aka mamaye kuma dubban likitoci ne suka fara kokarin ficewa da kasar da sauri saboda matsalolin siyasar haramtacciyar kasar sai kuma najeriya inda za ku yi cewa masu zanga-zanga sun fasa kofar shiga majalisar dokokin kasar a abuja sun kuma shiga a harabar majalisar ta farko yanzu kuma ga cikakkun labaran rundunar ruwa ta dakarun kare jin hali musulunci na ƙasar iran sun gudanar da atisayi na musamman don kare tsibiran ƙasar guda uku da suke cikin tekun farisa a yau laraba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta kara da cewa an fara atisayi ne tare da halartar manya-manyan jami'an sojojin ƙasar wanda suka hada da babban kwamandan irgc wato manjo janar hussein salami kwamandan sojojin ruwa na dakarun irgc rear admiral ali riza tansiri da sauransu labarin ya kara da cewa an gudanar da atisayin ne a tsibirin abu musa ɗaya daga cikin tsibirin guda uku sannan atisayin da aka gudanar sun hada da gwajin jiragen yaƙi daban-daban na ruwa makaman sama zuwa ƙasa jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa samfuri daban-daban har ila yau an gwada jigilar sojoji daga cikin ƙasa zuwa tsibiran guda uku wato abu musa tumbe kucek da kuma tumbe bozork a cikin mintoci kimanin sha biyar kacal da ƙarshe dai dakarun sun tabbatar da cewa ba a buƙatar sojojin ƙasashen waje don tabbatar da zaman lafiya cikin tekun farisa da kuma ƙasashen yankin likitoci fiye da dubu uku ne a haramtaccen ƙasar isra'ila suka fara yunkurin ficewa da ƙasar falastinu da aka mamaye bayan nasarar da netanyahu ya yi na sauya dokokin da suka shafi shari'a a ƙasar wanda hakan idan ya tabbata za a fara fuskantar ƙarancin likitoci a haramtaccen ƙasar tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto kafafen yada labarai na yahudawan na cewa tun bayan tabbatar da soye-soyen da aka yi a bangaren shari'a a kasar likitocin suka fara neman fasfot na kasashen waje suka kuma fara yunkurin ficewa daga kasar da gaggawa wani ɗan jarida ba Yahude mai suda na da Wik a cikin rahoton da ya watsa a cikin jaridar israel Hayum ya ce ƙoƙarin da wa'annan likitoci suke yi na ficewa daga haramtaccen ƙasar ya nuna cewa ba su yi imani da cewa haramtaccen ƙasar Isra'ila za ta ci gaba da wanzuwa ba. Jirgin sama na farko ɗauke da turawa daga ƙasar niger ya isa birnin Paris na ƙasar Faransa. bayan zanga-zangar nuna adawa da ƙasar faransa wanda mutanen ƙasar niger suka yi a ranar lahadin da ta gabata labarin ya kara da cewa ƙasashen faransa italiya da kuma ispaniya har ila da wasu kasashen turai sun buƙaci 'yan ƙasarsu su fice daga jamhuriyar niger saboda al'amuran tsaro na daɗa taɓarɓarewa a ƙasar a ranar ladi ce wato kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka wato ecowas ta bawa sojojin na niger da suka yi juyin mulki zuwa mako guda na su mayar da mulki ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasa bazum muhammad sun kuma yi barazanar ɗorawa ƙasar takunkuman tattalin arziki idan sojojin sun ƙi hakan wasu kafafen yada labarai sun bayyana cewa mai yiwuwa ƙungiyar ecowas ta yi amfani da ƙarfin soje don dawo da demokradiyya a jamhuriyar niger sai dai gwamnatocin ƙasashen mali burkina faso da kuma gini inda sojoji suka kwace mulki a cikin shekarun da suka gabata sun nuna goyon bayan su ga sojoji masu juyin mulki a jamhuriyar ta Nijar. A wani jawabin haɗin gwiwa na gwamnatocin ƙasashen Mali da kuma Burkina Faso sun bayyana cewa duk wani farmakin soja a kan jamhuriyar Nijar kamar takalar su da yaƙi ne. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. A Najeriya kuma masu zanga-zanga a birnin Abuja ƙarƙashin jagorancin shugabannin ƙungiyoyin kwadago na ƙasar waɗanda suka hada da ƙungiyar NLC da kuma TUC sun buɗe ƙofar shiga majalisar dokokin ƙasar na farko da ƙarfi inda suka shiga cikin harabar majalisar. Jaridar Daily Trust ta Najeriya ta bayyana cewa masu zanga-zangar suna buƙatar bayyana takaicinsu kan mummunan rayuwar da 'yan ƙasar musamman ma'aikata suke yi. Ƙungiyoyi da suka shirya zanga-zangar dai sun bayyana cewa za a gudanar da zanga-zanga irinsa a jihohin ƙasar da dama daga ciki hadda lagos abia plato kaduna kano rivers zamfara katsina cross river ebonyi enugu kwara ogun imo ondo da kuma edo kafin haka dai ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a dandalin fontaine a tsakiyar birnin abuja kafin su isa majalisar dokokin ƙasar. Sojojin ƙasar Rasha sun kai hare-hare mai da martani kan birnin Kiev babban birnin ƙasar Ukraine da kuma birnin Odessa na bakin ruwa a tsakiyar daren jiya. Tashar talabijin ta Paris TV a nan Tehran ta ce gwamnatin Rasha ta yi amfani da jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa a hare-haren da ta kai kan ƙasar ta Ukraine. a birnin kiev dai makamar rasha kimani goma ne suka lalata wurare da dama a cikin birnin daga ciki har da kasuwar solomyeski babban kasuwa da ya shahara da hada-hadan kasuwanci a birnin na kiev amma babu wanda ya rasa ransa magajin garin kiev vitali klitschko ya bayyana cewa hare-haren sun shafi tashar jiragen sama na birnin kiev da kuma wasu wurare masu muhimmanci amma garkuwar makaman sama na ƙasar ukraine sun kakkaɓo makaman rasha da dama a birnin odessa kuma na bakin ruwa makaman ƙasar rasha sun lalata wani rumbun ajiyar hatsi ko alkama da wasu wurare masu muhimmanci a birnin nan ma ba wanda ya rasa ransa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla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 to shirin a yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne inda muka faro tattaunawa game da juyin mulkin da sojoji karkashin jagorancin janar abdulrahman tani suka yi wa gwamnatin shugaban muhammad bazum a jamhuriyar niger inda tani wannan batun ya dau hankalin kasashen duniya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Somarila kamar da watakila wasunku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan juya mulkin da sojoji karkashin jagorancin janar Abdulrahman Tani suka yi wa gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a jamhuriyar Nijar. Tuni dai kungiyar ECOWAS ta kakaba wa kasar ta Nijar takunkumi yayin da kuma take nan tana barazanar amfani da karfin soji akan sojojin da suka yi juya mulki a kasar a yunkurin ganin sun maido da hambararriyar gwamnatin ta shugaba Muhammad Bazoum. a jamhuriyar ta nijar dai tuni 'yan kasar suka fara nuna goyon baya ga sojojin da suka yi juyin mulki tare da buƙatar ganin sojojin kasashen yammacin duniya sun tattara nasu ya nasu sun bar kasar to alhaji nuna arzika ko me yasa kuka dawo daga rakiyar waɗannan turawan su suka kawo rikicin da kowa ya san da shi na ƙasar libya suka libya na zaman lahiya tana zaman lahiya an kaso suka kawo rikici sun kashe kadafi da kansu rikici ya tashi komi ya babaye cikin ƙasar libya har yanzu suna nan suna duk bindigogin da suka shigo cikin yankin afirka da ko ina da mutane ga sunan ana samun bindigogi masu tsada an haɗa hadan a zo a yi ta'addanci cikin yankin mu saboda su da abin da ya dame su ba mu ne suke so ba shi kasan mu kasashen mu suke so da arzikin da ke cikin kasashen saboda wannan watan goma su samu cikin rudani cikin rikici a kowane lokaci mu ci gaba da eh, rikita tsakanin mu mu ci gaba da cin junan mu mu ci gaba da cin kanmu su ko suna nan suna neman yadda za su yi su hada a ce an samu mutanen da sun yarda da wannan tabi'a sun wannan da wannan tsari sun yarda da wannan wannan hanya a ci gaba da binta idan yau jama'a mutane sun kai lokacin da sun hango cewa babu wata dubara sai an ɗauki matakai mu ma kamar wadda ƙasar mali ta yunkura ta gane ta ɗauki matakai ta bi sabon hanya da mutanen ƙasar burkina faso su ma sun ka shiga bisa sabon hanya sabon turba mu ma mu ɗauki matakai na haɗa kanunmu da waɗannan ƙasashe domin mu ciyo kan ta'addancin da yake faruwa a cikin wannan yankin kasan hasarar da ake na mutane dare da rana abubuwa gashi nan ana yi hatta kai inda yau nishar a ce in an kashe mutane ma ko waɗi ba yi in an kashe mutane ba a ma wani ta'aziyya haba shi ma 'yan Nijar maza da mata ya kamata ke sa kishin ƙasar ku eh, ya sa ku tashi tsaye ba abun wasa bane abu ne wanda duk abin da kake gani da ne kake shin labarin shi da ne sayo ya kawo kusa yau ya kaya cikin gida kenan don haka kamo da aka waɗi in ka ga gemun ɗan uwanka ya kama da wuta ka sa mana ruwa kuma kai ƙoƙarin kama mashi ya kashe wutan Tumal nuhu arzika a wani batun kuma ga kungiyar ecowas tare da goyon bayan waɗannan kasashen na yamma har ma da amurka sun sanyo nijar din a gaba ko me zaka ce kan wannan batun waganiya da aka ce mutanen eh, sediyawo da faransa da sauran ƙasashe a zalumai macuta Sun ke cewa a ɗauki matakan da za a kamun hari saboda abin da ya faru a kamun hari nijar a harin da zai ma sa a samu hasara ta mutane da yawa ta arziki da yawa tun da sai an yi kashe-kashe sai an kashe mutane sai an an jimma mutane shi kanshi shugaban kasa da ake kokowa a ce saboda shi ne za a yi shi ma da kanshi ba ran shi da ran iyalin shi bai tsira ba to menene ribar in ba dan saboda su tun da abin da suke so a iske dai su sun samu yadda suke mallakan Nijar ai ba dan sun yi imani da cewa sun ka hari ba suna iya samu su cirar da rayuwar shi su maida shi bisa iko tun da in sun kashe shi eh, tare da su zan gidan a gane in sun kashe shi wane za a wallahi wallahi jama'a kakku yarda kan mu yarda mu tsaya muna wani wata wata mutane su je kowa ya zamna cikin gidan shi ya laɓe kowa ya zo ya ce ya yi shirin ya ga su wani za su yi eh, shi kallo zai yi yana nan da a fare ɗin shi na hoto na ya ɗauki hoto shi ya sa cikin rezo shi kuma yana kallo kamar ya zan ɗan kallo ba ɗan ba wanda abin ya shafa ba ya kamata kowa ya shi abin da yake faruwa Nijar to amma kamar ita kungiyar ecowas da kasashen nan na duniya na bukatar a dawo bisa tsarin demokradiyya ba ku ganin wannan hanya ce mai kyau wadda jama'a za su zaɓi wanda suke so ba wai a yi amfani da karfin soja ba a kwaci mulki demokrasi dai mu ne muka son ta saboda unwaninmu mu ne muke son demokrasi saboda ita ce tsari na jagoranci mai mutunta 'yan kasa shari na jagoranci mai mutunta kowane ɗan adam a cikin ƙasarmu tsari na jagoranci wanda yake ba da dama in ana yin demokrasin da gaske in ya zamanto kowa na bin tsarin demokrasi da magabatan nan to an waye gari yau alkawarin da ma aka dauka ba a cikawa mutane suna ji suna gani suke takura ma doka suke taka doka suke yin abin da suke so ba tare da sun bi abin da doka ta tsaida ba inda kowa na bin doka ai da ba mu kai hakan gaba inda kowa ya yi abin da doka ta wajabta mashi ya yi abin da doka take cewa ta hana mashi ya hana kanshi abin da doka ta hana ya wajabta ma kanshi yin abin da doka ta ce da Nijar ba ta yiwuwa a ce muna matsayin da muke da yau ga irin abubuwan da Allah ya mallaka muna na arziki da na abin nan ga yanan ƙasa mu ba mu da kowa ma masu aika masu ma aikin har yanzu a zo a ce muna wai mutanen mu sun yi yawa matan mu na haihuwa da yawa ka yi kaza an yi kana an itace sai mun yi sai mun yi kaza sai mun yi kaza saboda biyan bukatun su su tun da abin da ya dame su su samu su su kai lokacin da mu ba mu ba mu da kowa ba mu da ba mu da iyawa ba mu da ilimi ba mu da kuɗi ba mu da hali kullum muna yan bara muna nan da dan kokon bara da kaji ko magabatan mu sun bude baki roƙo kona suke da kaji sun bude baki roƙo kona suke ba mu da kaza ba mu da kaza a taimaka mu kaza a taimaka mu kaza to amma yanzu ta ya kuke ganin Nijar za ta fidda kanta a wannan lamarin duba da takunkuman da take fuskanta kaka wanda yake cikin ƙasa kamar ta Nijar mai irin arzikin da Allah ya mallaka muna a cikin wannan zamani na wannan duniya da yake ana neman irin abin da muke da ake ganin wai roƙo ne ya kamata mu yi don mu rayu ba mu yi ƙoƙarin yin hudda ta mutunci mu hudda ta daraja hudda ta wadda take mutunta ɗan adam wadda take mutunta ƙasa muwa mu zan kama kowa adibi ƙasashe ga sanan kama yemera arab uni ko wani qatar yaushe an ka yi su yaushe ne aka yi su su amma ga shi nan mutane da suka sa niyya ga su nan kamar sun daɗe da fawa kuma abin na ban shawa yau hattuwa suke koko zuwa su ta dubai ko su ta yi ƙasashen nan nasu don su ga abin da yake fawa to kenan mu ma inda mun tsaida mun sa eh, kishin ƙasa gaba mun sa ƙasanmu gaba mun sa mutuncin ƙasanmu gaba ba mu sa haɗama ba da wani eh, ɓangaranci da wani tunani na son rai da son kai da na handama da ba yiwuwa a ce cikin wannan lokacin haka ne muke da irin abin da za mu inda ya kamata mu kai mun wuce nan. To Alhaji Nuno Arzika kamar a cikin wannan lamarin an ga kamar an sanyo turawan nan a gaba an kore su a Mali a Burkina Faso ma haka shin a nan Nijar kamar mai kuke so a yi ne? mu abin da muke so yau Niger wannan tuwa sun bar mu na kasan su kwashi kayan su nasir nasu su bar mu na kasan su koma kasar su can su bar mu da mu da wanda muke son mu hudda da shi wanda ga mutunta mu wanda ga son mu wanda ga son mu na gaske kuma koma bai son mu son gaskiya shi dai a iske muna da hankalin kare namu eh, rabo cikin tahiya tunda muna da arzikin da muke iya neman hudda da mutanen duniya su zo a zamana a yi hudda ta gaske da gaske ga nan kowa gani da an kasa niyya ba gashi nan ba yau ai ce an kai man fetur yanzu ga nan akwai shi kowa ya ga akwai shi jiya ce an kai babu kaza yau kowa ga ana yin shi jiya ce an kai ba eh, ana nan cikin halin wata irin rayuwa an gani cikin dan lokaci kalilan irin abubuwan da ake yin an sa kai kuma yanzu inda ma mutane ba su handame handame ba ba su eh, mugun jagoranci ba aka yi sace-sace irin abubuwan da mutane sun kai da irin abin da ya kamata ma a ce an yi cikin cikin tsawon lokacin ga Tunda Allah ya samu ka samu eh, hanyar man fetur in ya fara hutuwa da ina gani ni yi nisa amma yanzu dai an ka ce ga nan in abu za a yi na miliyan goma sai a ce miliyan ɗari biyar za a yi shi ko miliyan ɗari bakwai ko kuma abin da ya kamata a yi inda ya kamata a yi shi ba na aka yi shi ba sai a yi shi wani waje saboda haka nan da muka ce wallahi tallahi in kuka zamna gida ba ku hito ba da bibi kun ka zo kun ka kama kun ka yi abin daga sa a mutunta ku a san kuna da kishin kanku kuna da kishin ku kuna da mutuncin kanku abinda tsakanin mu namu cikin gida mu gyara shi cikin gida ba sai wani ya taho bai ce zai gwada mana da zamu tunda da mun ka fara ba su suka samu ba lokacin da mun kai kokowar demokrasiya nan niger ai ba su suka samu mu ne muka ce muna son ai demokrasiya mun kai kokowa an kai conference an kai saura da saura kuma duk lokacin da an kai komi aka yi ba muna kokowa a komo ga demokrasiya an yi shi zamanin bare an yi shi zamanin wanke an yi shi zamanin salu shigo to dan ne ake ganin a yau din ma al'ummar Nijar ba za ta iya yin kokowa ta maido demokrasiyan ba da take so yadda take son ta tunda inda yana yiwa eh, inda al'ummar mu ba ta son demokrasiyan da gaske ai da ba ta yiwuwa a ce an komo bisa demokrasiya maza maza cikin zamanin da an kai kudetan bare ko kuma zamanin da an kai kudetan wanke ko zamanin da an kai kudetan sabin shigo kenan dan jama'a na son demokrasiyan ne maza maza a ce a sa a yi ƙwarya a yi maza maza a tsara a komo ga hanyar demokrasiya a cigaba. kenan inda mutane kuma na da da kishi eh, na demokrasiyan da gaske da za su hana kansu jagorancin daga kawo rikicin daga sa sai an ce kuma a koma baya. To masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas a nan zan daka wa shirin na yau burki sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkam da warhaka barkam kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da yake karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafin na mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kamar doka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. bari na kawo maka wani abu ka hau mota tsaya a falon cikin tashin hankali kamin momi ta kawo masa 5k dubu biyar din har ya matsu domin hankalinsa gaba ɗaya ya koma gurin inda yake tunanin babu za ta iya zuwa ya karbi dubu biyar din da ta bashi yana godiya ya fice da saurinsa kana ganin sa ka san baya cikin nutsuwa har bakin kofar babban falon momi ta raka shi tana ta masa addu'ar Allah ya sa a gane ta ya amsa da amin sannan ya fice ta mai da kofar tarfe sannan ta hau sama da sauri ta nufi ɗakin Laila momi na tura kofar Laila ta zabura ta miƙe tsaye da sauri tana hawaye jikinta har rawa yake me ya haka so kike idan ya gani ya fara zargin wani abu Laila ta kama hannayen momi ta rike tana kuka momi tsoro nake ji ki daina jin tsoro babu abin da zai faru idan kina nuna irin wannan halayyar sai ki tona wa kanki asiri amma idan kika cire komai a ranki sai ki samu kwanciyar hankali momi har yanzu ina mafarkin ta wallahi kuma ina jin kamar asiri na zai tono idan ma asirin ki ya tonu sai mu zuba maki ido a kai ki gidan yari ko a yi maki wani hukunci no babu abin da zai same ki je ki kwanta je ki wanke fuskar ki ki shafa hoda ki same ni a bangaren dadin ku ta gyada kai wasu hawayen na sako mata momi akwai cctv a gidan nan talba zai iya bincikawa kuma idan ya gane zai iya cewa ba zai aure ni ba no kul bakinki ya daina furta waɗannan kalaman talba ba shi da mata sai ke ki kwantar da hankalinki zan saka a cire cctv cameras din je ki wanke fuskanki ta saki hannayen momi ta nufi bathroom momi kuma ta fice daga ɗakin ta tana sakowa ta nufi kofar da za ta sada ta da faɗin daji kamar zai tashi sama haka shamsu ya nufi gate sai ya ciro karamar wayarsa domin kiran yan uwansa ya sanar musu halin da ake ciki polis ɗin da ke gadin gate ɗin ya buɗe masa ya fita hankalinsa a tashe talba da ke tsaye wajen gate ɗin ya kalle shi yana karantar irin tashin hankalin da yake ciki ka fito in eh, ranka ya daɗe zan je can gida na faɗa musu halin da ake ciki talba ya masa kamar ya san abin da yake magana a kai. oh ba su sani ba eh wallahi shi yasa suka ce na zo na bincika ai ita ma hajiya ta ce tana ta kiran wayar sai ta ji ta a kashe Allah ya sa dai ba mugun hannu ta fada ba amin yanzu zan je can na faɗa musu hajiya ma ta ce yau kwananta tara da ta ce mata za ta je ganin gida kaga ita bata san bata isa ba mu kuma ba mu san da zuwanta ba haka ne Allah ya bayyana ta shine abin da talba ya faɗa zuciyarsa na bugawa kamar za ta fasa sa. ta fito saboda bacin rai zuciyarsa na tana ta dawo masa da abin da Ali ya faɗa masa akan halin da aka samu Aminatu. Bayan Shamsu ya amsa da Amin Talba ya kwankwasa kamar kofar gate din suka buɗe masa ya doshi cikin gidan momi na shiga bangaren dadi Talba ya danna dobel din mai ta zo da gudun ta ta buɗe masa kana ganin yanayin sa ka san ransa a yake kai tsaye ni sai dai kamin ya ƙarasa hawa laila ta fito fuska ta cike da ruwa ko hodar da momi ta ce ta shafa ba ta shafa ba tana ganin talba ta haɗa yawu da ƙarfi ta ɗauke numfashi na tsawon daƙiƙu uku yanzu zan iya sanin abin da kika yi ma baba a karo na biyu ta sake haɗe yawu da ƙarfi tana kallonsa kamar wanda ba ta fahimci abin da yake magana a kai ba ya ƙara matsowa kusa da ita cikin wani irin ɓacin rai sai ta koma baya da sauri tana kallon ƙofar da momi ta fito lafiya na shiga can ban gan ku ba dadin ku yana jiran ku za mu ci abinci an sami talba ya faɗa a tsawace yana kallon laila cikin ƙarfin hali ta ce ni ban gane abin da kake magana ba ai me ya faru momi ta tambaya daga downstairs inda take tsaye sai laila ta amsa mata tambaya ya wai zai iya sanin abin da ya faru da baba what me kake kokarin cewa talba talba bai kula momi ba ya ƙara sama ya matsa kusa da laila i hope ba ke ka shaƙi yarinyar can ba kika kokarin kashe ta saboda zafin zai zame miki biyu wahalar za ta miki yawa hawaye ne ya fara sakowa laila talba wace irin magana ce wannan me kake son faɗa jiyowa ya kalli momi momi kin san me nake magana akai i'm not a fool na fahimci komai and i do hope laila ba ta da hannu a kokarin kashe yarinyar nan yana kaiwa nan ya sauka a fusace fice daga falon gaba ɗaya momi ta bi shi da kallo laila kan ban da hawaye babu abin da take yi wace yarinya yake magana akai zubewa laila ta yi a gurin ta fashe da kuka momi sai kuma ta kasa karasawa momi ta hau sama da sauri ta rike laila sukan fi ɗakinta. talba bangaren sa ya nufa wayar sa makale a kunnensa yana ta kiran ali sai dai har wayar ta gaji da ringin ta katse ali bai daga ba zaunawa ya yi saman kujera ya sake kiran wayar wannan karin ma ali bai daga ba hakan ya sa ya dauki kis dinsa ya fito ya ja motar da karfi suna ganin ya kunna motar suka bude masa gate cikin sauri ya fice daga gidan yana direbin zuciyarsa na raya masa laila za ta iya yin yunkurin kashe yarinyar nan saboda ta tambayi ali akan ta watakila za ta iya zargin wani abu ne a tsakaninsu idan ma bata yi da kanta ba za ta iya saka wani yayi mata yana isa asibitin ya faka motar sai ya fito ya nufi hanyar da za ta sada shi da ofis din ali kamin ya karasa ofis din ali ya fito daga ward din ya yi mamakin ganin talba sai dai kamin ya ce komai talba ya ce ali ya yarinyar nan take To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu ne wasu Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Amdadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir ke cewa mu zama lafiya. yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Assalamu alaikum jama'a masu saurare barkanmu da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Inda a yau da Allah za mu shiga darasi na 181 a cikin shirin da ya gabata idan ba a manta ba an ji tattaunawa tsakanin Muhammad da abokin Saramin dangane da fasahar rubutun hannu da kuma yadda ake baiwa irin wannan fasaha muhimmanci a ƙasar Iran. Ta yadda akan buɗe cibiyoyin koyarwa ta wannan fasaha a dukkanin birane na ƙasar iran a yau za a ji tattaunawa tsakanin su akan wata fasahar da akan ƙawata littafan addini da waƙoƙi na musulunci sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin kafin nan ga kalmomi. Divan. Littafin waƙoƙi. Bebin. Duba. Khat. Rubutu. Ziba. Mai kyau. On نوشته شده ast an rubuta shi. کتاب لطفی هاشیه گفی متن متنی نقاشی زنی رنگارنگی میکلولی اسم سونا هنر پساها تزهیب قایتاوه تزین زینه حتما تبس آثار هنری روبوچه روبوچه نپساها ارزشمند میکیمه همینطور است حکیکی ورود شگا اسلام مسلمچی قرآن قرآنی میزرکی به کار برده شد انی امپانی دشی در طول از آن آن تحول یافته است یا سوی هندوستان قصر اندیا کشور قصا دیگر ندبن همیشه کودیوشی بهترین ما پی دیوان حافظ لطفین گوگن حافظ تو در دست داری کی کانادا گران قیمت میزادا ارزش درجه چندین برابر لنکن بلنکی معمولی na yau da kullum har cizi kowane abu honari na fasaha shoma tabdir mikonid kuna canjawa. yanzu kuma ga tattaunawar kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin, inda ya fara da cema Muhammad. Muhammad, in divan را ببین با خط بسیار زیبایی نوشته شده است. duba duba wannan littafin waƙoƙin an rubuta shi da rubutun hannu mai kyau. Ce kitab nafis wa zibayi, hashiye matn چه نقاشی های ظریف و رنگارنگی دارد mafi ban sha'awa mai kyau gefen littafin na da zane mai nuna ƙwarewa matuƙa اسم hunar هنر تذهیب است یعنی هنر تزئین sunan wannan fasaha tazhib wato fasahar ƙawata littafi این تزئین ها خیلی ظریف هستند wannan zayyana akwai ƙwarewa a cikinta بله هنر تذهیب بسیار ظریف و زیبا است قره کوا wannan پساها اکوی kwarewa وا اچکی کما تنا حتما این آثار هنری بسیار ارزشمند هستند تپس، ابو da aka اوان a پساها سنا suna همینطور است پس از ورود اسلام به ایران هنر تذهیب بیشتر در قرآنهای نفیس به کار برده شده haka ne bayan da addinin musulunci ya shiga iran an yi amfani da fasahar tazahib آیا این هنر در طول تاریخ تحول یافته است؟ شن ونن فساها تا سامو ون از کن اون تاریخی؟ بله این هنر از ایران به هندوستان و کشورهای دیگر راه یافته است اما همیشه تصهیب ایرانی بهترین بوده است. قره کوه wannan fasaha ta isa India da wasu ƙasashe na daban amma a da yaushe fasahar ta ta iran حتما دیوان حافظی که در دست داری گران قیمت است. تبس littafin na Hafiz da hannunka yana da tsada sosai. بله ارزش این کتاب چندین برابر کتاب های معمولی است. kwarai. Kimar wannan littafin ta linka ƙimar littattafai da aka saba da su. Shoma irani ha har cizi ra ba honare khud be yek asar honari tabdil mi konid. Ku iraniyawa, kuna canza komai da fasahar ku zuwa wani abu na fasaha. To yanzu kuma ga tattaunawar kamar yadda ta gudana a cikin با خط بسیار زیبایی نوشته شده است. چه کتاب نفیس و زیبایی. حاشیه متن چه نقاشی های ظریف و رنگارنگی دارد. اسم این هنر تصهیب است. یعنی هنر تزئین کتاب. این تزئین ها خیلی ظریف هستند. بله، هنر تذهیب بسیار ظریف و زیبا است حتما این آثار هنری بسیار ارزشمند هستند همینطور است پس از ورود اسلام به ایران هنر تذهیب بیشتر در قرآنهای نفیس به کار برده شده آیا این هنر در طول تاریخ تحول یافته است؟ بله این هنر از ایران به هندوستان و کشورهای دیگر راه یافته است اما همیشه تصهیب ایرانی بهترین بوده است حتما دیوان حافظی که در دستداری گران قیمت است بله ارزش این کتاب چندین برابر کتابهای معمولی است شما ایرانی ها هر چیزی را با هنر خود به یک اثر هنری تبدیل می کنید. kamar yadda aka je ramin ya faɗa cewa wannan fasaha ta zo iran ne tun lokacin zuwan addinin musulunci inda a lokacin ana ƙawata takardun da aka rubuta ayoyin ƙur'ani mai tsarki a cikinsu daga bisani kuma fasahar ta kai ga sauran littafai na addini kuma a halin yanzu iran ce ta fi amfani da wannan fasaha a cikin ƙasashen musulmi idan allah kai mu a shiri na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin kafin lokacin da ke muku fatan alheri wasalamu alaikum wa rahmatullah Yanzu kuma ga shirin shiriyar Alƙur'ani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro kamar yadda muka saba a cikin wannan shiri da muke gabatar muku da karatu da kuma tarjama zuwa lugar hausa da kuma fassara wato tafsiri na wannan ko kuma waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma to har yanzu muna nan a cikin wannan sura ga gafir kuma insha Allah kamar yadda muka saba za mu fara ne da karatu kafin daga nan insha Allah mu ɗora daga inda muka tsaya. أعوذ na neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. بسم سونان ألا مي رحمة مي جنجي ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حقيقة كما أن يوسف يا زود هجوجي بيننا tun kafinsa sannan ba ku gushe ba cikin shakka game da abin da ya zo muku da shi hatta ila halaka قلتم layyaba har zuwa lokacin da ya yi wa fati kuka ce Allah ba zai kara aiko wani manzo bayansa ba. ذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب kamar haka Allah yake batar da duk wanda yake shi mushriki ne mai yawan barna mai yawan kokonto الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم waɗanda suke yin jayayya cikin ayoyin Allah ba tare da wata hujja ba da ta zo musu faguwa maqatan inda Allah wa inda alladhina amanu wannan ya isa abin kyama wurin Allah da kuma wurin waɗanda suka ba da gaskiya. Kazalika ya Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. kamar haka Allah yake yi rufi a kan zuciyar duk wani mai girman kai ta kadari lalatace. To bayan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya gaya mana irin abin da yake gudana a cikin wannan fada ta fir'auna da wannan wanda ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala walhakin yaktumu imanahu yake ɓoye imanin nasa ya tashi yake musu waɗannan maganganu yake musu wa'azozi yake nuna musu musamman a cikin aya ta 33 cewa yana tsoron musu azaban ranar kiyama akan duk waɗannan abubuwa da suke yi na fito na fito da musa da suke so su yi yana tsorar musu azaba ta ranar kiyama ranar da za a kasance ana sa su cikin azaba suna fitowa a guje ana sake mai da su cikinta yana tsoron musu wannan to sai ya ci gaba da maganganu yake cewa kuma ina yi muku rantsuwa da cewa Yusuf, annabi Yusuf, ai ya zo muku kafin shi Musa ɗin ya zo muku da mu'ujizozi bayyanannu waɗannan kuma waɗansu mu'ujizozi ne da ya zo muku da su wanda ku kanku kun san babu shakku a cikin wa'annan mojojin tabbatattu ne ubangiji shi ya turo annabi yusufu kuma shi ma a wannan gari namu na misra a nan ya rayu kuma kuna sane da cewa lallai saƙon da ya zo shi saƙo ne daga allah subhanahu ta'ala to amma daga baya sai kasance duk da wannan abin da gani sai kuka zama kuna nan cikin shakku na dangane da abin da shi Yusufu din ya zo muku da shi gashi har yanzu kuna cikin shakku a kai har zuwa lokacin da yusufun ya zo ya rasu ma ya koma zuwa ga allah ya mutu ba ku ga cewa wani abu ya canja ba to kuma kun kasance kuna ma cewa wai allah ba zai da wani manzo ba bayan shi yusuf ɗin to amma sai gashi kuma kuna wato yin fito na fito da maganganun naku wato maganganun ku sai gashi suna cin karo da abubuwan da kuke faɗa amma ba ku damu ba to yanzu ga musa ya zo wanda yake nuna cewa duk abin da ka faɗa na cewa Allah ba zai turo wani manzo ba bayansa bayan Yusufu to gashi wani manzo ya zo gashi annabi Musa tare da ku to kenan wannan abu ne wanda ya nuna ƙarir ku cewa Allah ba zai ta da wani manzo bayan Yusufu ba bayan annabi Yusufu to gashi Allah subhanahu ta'ala ya zo da Musa wanda ya ƙaryata abin da kuka faɗa ɗin to amma duk da haka gashi kuna maimaita irin wannan kuskuren naku kun ki ku miƙa wuya ga shi Musa ɗin. To wannan wani abu ne da nake yi muku wa'azi ina tunatar da ku cewa fa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san duk abin da yake gudana. Kuma shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ya ga mutum ya ƙi bin hanyar tafarkin shirya to sai rabu da shi da kansa. To wannan hanyar ne Allah yake batar da mutane waɗanne mutanen kullu musrifin kazzab mutanen da suke mabarnata suke kasancewa ba abin da yake a gabansu illa barnakur. to irin waɗannan ne Allah yake batarwa shi kuma batarwa wanda Allah subhanahu ta'ala yake yi ba wai cewa zai ka bata shikenan sai ka batu ba a'a taufiki ne sai ya cire taufiki daga gare ka taufiki na neman shiriya in Allah ya cire taufiki na neman shiriya to sai ka ga mutum ya ci gaba yana ci gaba yana ci gaba akan kafircin da yake kai to shine idlal din da Allah ta'ala yake wa mutane kuma baya wa mutum wannan sai idan mutumin ga duk sabubba na shari'a din Allah ya kawo wa mutum amma mutum ya ƙi bin wannan ainihin hanyoyin shari'a din to waɗannan bayanai fa mutumin nan ƙoƙari yake shiryar da waɗannan 'yan fadan fir'auna ɗin nan ya nuna musu gaskiya amma suke ta masa wani kwane-kwane to shi ne ke cewa waɗannan waɗanda suke maɓarnata ɗin nan masu yin shakku ba fa kowa ba ne su su ne waɗanda suke yin jidali suke yin fito na fito suke musanta ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar waɗansu hanyoyi da suke kawowa waɗanda suke hanyoyi ne batilai marasa tushe saboda wani abu ne suke kawowa duk abin da ya saba wa soyace-soyacen zuciyarsu sai su abin da za su tafi da wannan abin ko menene inda ya saba wa soyace-soyacen zuciyarsu sai su tura shi gefe su ce ba za su yi amfani da shi ba to wannan su ne waɗanda suke mabarnata masu shakku a cikin ayoyin Allah suke musu da ayoyin Allah subhanahu wata'ala sannan suke yin wani abu na ci gaba da tafiya akan wasu tafarkin da ba su taimaka musu da komai ba domin kurin su zama suna bin waɗannan zuciyar zuciyarsu suna tabbatuwa akan abubuwa waɗanda babu dalilai a kansu babu wata hujja wacce ta zo daga Allah subhanahu ta'ala to irin wannan jidalin nasu da irin wannan mutun nasu musun da suke yi akan abubuwa na gaskiya to sai suka jawo wa kansu fushin Allah subhanahu ta'ala suka jawo wa kansu fushi a wajen waɗanda ma suka yi imani ya zama wani abu mai cike da babban fushi a wajen Allah da kuma wani abu mai cike da babban fushi wajen ma wanda suka imani wannan kuma abin ya faru ne saboda haka sai ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna mana cewa irin waɗanda suke haka to kwatankwacin haka ne ubangiji subhanahu ta'ala yake rufe zuciyoyin dukkan wani mutakabbiri mai ɗagawa idan ka ƙi bin tafarkin gaskiya gashi ya tabbata gare ka kuma ka bi abin da wannan abin ka tabbatar kanka cewa kana bin shi ne kai baka da hujja baka da dalili to wannan ci gaba da mutum yake akan hanyar bata ɗin to Allah ta'ala zuciyan nan ta mutum Allah ya rufe ta ne ya rufe ta sai ba ta kallon gaskiya ko da ga gaskiya din sai ta bin wannan gaskiya kuma me dalili saboda shi wannan mutakabbiri ne shi mai dagawa mutakabbirin jabbar duk mutumin da aka waye gari ya zama mutakabbirin jabbar to in ya gaskiya ba zai bi ta ba domin zuciya a rufe take to haka ba zai taɓa fahimtar ma wani abu na dalili za ka kawo masa ba balle ya ce zai bi wannan dalili din duk wani abu na dalili da hujja da ka zo da shi sai ya ki karɓa ba ma zai amfani da shi ba sai ya fito na fito da kai ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya. Rundunar ruwa ta dakarun kare jin hali musulunci na ƙasar Iran sun gudanar da atisayi na musamman don kare tsibiran ƙasar guda uku da suke cikin tekun Farisa a yau Laraba. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta kara da cewa an fara atisayin ne tare da halartar manya-manyan jami'an sojojin kasar wanda suka hada da babban kwamandan IRGC wato manjo janar Hussein Salami. Kwamandan sojojin ruwa na dakarun IRGC Rear Admiral Ali Riza Tansiri da sauransu. labarin ya kara da cewa an gudanar da atisayin ne a tsibirin abu musa ɗaya daga cikin tsibiran guda uku sannan atisayen da aka gudanar sun hada da gwajin jiragen yaƙi daban-daban na ruwa makaman sama zuwa ƙasa jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa samfuri daban-daban har ila yau an gwada jigilar sojoji daga cikin ƙasa zuwa tsibiran guda uku wato abu musa tumbe kucek da kuma tumbe bozork a cikin mintoci kimani sha biyar kacal da ƙarshe dai dakarun sun tabbatar da cewa ba a buƙatar sojojin ƙasashen waje don tabbatar da zaman lafiya cikin tekun farisa da kuma ƙasashen yankin likitoci fiye da dubu uku ne a haramtaccen ƙasar isra'ila isra'ila suka fara yunkurin ficewa da kasar falastinu da aka mamaye bayan nasarar da netanyahu ya yi na sauya dokokin da suka shafi shari'a a kasar wanda hakan idan ya tabbata za a fara fuskantar karancin likitoci a haramtaccen kasar tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto kafafen yada labarai na yahudawan na cewa tun bayan tabbatar da soye-soyen da aka yi a bangaren shari'a a ƙasar likitocin suka fara neman fasfot na ƙasashen waje suka kuma fara yunkurin ficewa daga ƙasar da gaggawa wani ɗan jarida bayahude mai na nahmada week a cikin rahoton da ya watsa a cikin jaridar isra'il hayum ya ce ƙoƙarin da wa'annan likitoci suke yi na ficewa daga haramtaccen ƙasar ya nuna cewa ba yi imani da cewa haramci ƙasar isra'ila za ta ci gaba da wanzuwa ba jirgin sama na farko ɗauke da turawa daga kasar niger ya isa birnin paris na ƙasar faransa bayan zanga-zangar nuna adawa da ƙasar faransa wanda mutanen ƙasar niger suka yi a ranar lahadin da ta gabata labarin ya kara da cewa ƙasashen faransa italiya da kuma ispaniya har ila da wasu ƙasashen turai sun buƙaci 'yan ƙasarsu su fice daga jamhuriyar niger saboda al'amuran tsaro na daɗa taɓarɓarewa a ƙasar a ranar ladi ce wato kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka wato ecowas ta bawa sojojin na niger da suka yi juyin mulki zuwa mako guda na su mayar da mulki ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasa bazum muhammad sun kuma yi barazanar ɗorawa ƙasar takunkuman tattalin arziki idan sojojin sun ƙi hakan wasu kafafen yada labarai sun bayyana cewa mai yiwuwa ƙungiyar ecowas ta yi amfani da ƙarfin soje don dawo da demokradiyya a jamhuriyar niger sai dai gwamnatocin ƙasashen mali burkina faso da kuma gini inda sojoji suka kwace mulki a cikin shekarun da suka gabata sun nuna goyon su ga sojoji masu juyin mulki a jamhuriyar ta niger a wani jawabin haɗin gwiwa na gwamnatocin ƙasashen mali da kuma burkina faso sun bayyana cewa duk wani farmakin soja akan jamhuriyar niger kamar takalar su da yaƙi ne da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.